Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. ba ba. ta zama kasawa Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. samar da aikin yi ga masu bukata ta musamman ko ba su damar yin ilimin zamani hanyoyi ne da aka yi amanar cewa suna taimakawa wajen rage yawan masu dogaro da bara a matsayin sana'a lura da hakan ya sa gwamnatin jihar kaduna najeriya a shekarar 2002 ta kafa wata cibiya domin horar da nakasassu aikin walda wace a yanzu haka ke ci gaba da baiwa irin waɗannan mutane dama abinda shirin na yau zai mai da hankali kansa kenan saboda haka zan bar ku da wakilin sashen hausa isa lawan ikara da bakonsa uh, da farko sunana isiyaka musa ma'aji kuma a wannan workshop din dai ni ne shugaba a wurin saboda ni ne nake koya ma mutanenmu guragu masu lalurar gurgunta ta rashin kafa sana'o'i musamman sana'a ta walda duk abin da ka san mai walda yana yi da hannunsa insha Allah a kama na mu ma muna yi abin da zai jawo hankalin mutum ya zo wannan masana'anta shine irin abubuwan da aka an kera da farko na dauka irin kekunan masu bukata na musamman musamman marasa kafa ne kawai sai naga akwai abubuwa irin su kofofi da bogla da ake sa a window karfan da ake toshe window shirin su ya abin yake ne duk wanda aka ce mashi na walla wani lokaci zai tunanin kawai mun tsaya a kekunan guragu ne to gaskiya ba anan muka tsaya ba kamar yadda ka faɗa akwai kofofi akwai bogulari akwai manya-manyan gate muna yi kai hatta irin injin markaɗe ɗin nan da mata suke amfani da shi duka muna yi duk yawanci dai abubuwan da kasa masu walda suna amfani da shi to mu ma muna yi kuma abun mamaki kofofin da ake gani ai daga waje ake kawo su to amma ga nan kaga gashi nan mun yi su ina ana yi masu fenti kai ba za ka ce anan wuri aka yi su ba za ka ɗauka daga wajen ne amma bari mu magana kofar nan kaga dai wannan kofa a miƙe ko ni ban san kai tsawon ta ba <laughs> ya kuke yi tunda naga duk gurin ba wannan bai da wannan lalura irin taku ta kafa ya kuke wannan kofa a miƙe haka na ganta ta yi ni kana ta ninka ni tsawo <laughs> to haka ne isa <laughs> ai dole ne mutum ya maki ta amma gaskiya muna da yara a cikin mu akwai yaran mu yanda suke masu kafa ne sannan kuma ma ba mai guragu ko muke kura ba akwai kurami yan uwan mu kurami. to haga su a miƙe suke su kuma ƙarfafa ne to su ma muna koyar da su wannan sana'ar to duka tare ake haɗuwa aikin ok su kurame ne ba kunne amma za a nuna musu abin da za su yauwa <laughs> za a nuna musu kaga nan ma wani ilimi ne ma ka nuna mu kurma ma cewa ga abin da zai yi kuma ya yi yadda ake so kaga shi ba ba karamin aiki bane akwai wanda basu ma kai ku samun wata tawaya ba misali za ga mutum kafa shi ɗaya a mike amma ɗaya akwai dan matsala ya dauki sanda kuma yana ta zuwa ko masallatai ko tara hanya neman to ai na ganan kusan dukkan ku kusan ba wanda ma kafa ɗaya take za ga duk amma duk nan akan leka neman na abinci irin neman bara a asalin wurin an gina shi ne saboda a yaye mutane daga kan titi kuma masu bara so yadda tsarin wurin yake idan ka je kayo bara ka misali mun kafa ma doka daga karfe shida in ka fito zuwa karfe tara sai ka tashi sai ka zo nan wurin in ka zo nan wurin sai mu koya maka to a cikin hukuncin ubangiji haka haka din sai ga ma sun daina zuwa baran ila mutum zai ga abin da yake samu anan ga koya ga kuma yana samun wani abu sai ma ya manta da wancan to ka ji abin da ya faru nan wurin ya haifi wurare da yawa daga lokacin da aka bude shi zuwa yanzu mun yaye guragu akalla da kurame za su kai ɗari kun kai shekara nawa 2002 ah, aka buɗe wurin nan shekara 21 to ha gani yanzu in ka je hayin banki daga nan aka yi shi in ka je akwai wasu a kawo wasu daga cikinsu daga nan aka yi su akwai wasu a kinkinau daga nan aka yi su akwai sauran kuma ƙananan hukumomi na kaduna duka za ka samu jefi jefi kuma abin alfahari abin sha'awa abin jin daɗi akwai wasu santocinmu da aka buɗe irin kaduna santa kafancan santa soba santa duk akwai mutanen da muka koyar a nan kuma gwamnati ta ɗauke su aiki kuma an jajjefa su su masu koya mutane gwamnati na biyan ku ne kuke koyar da wannan sana'o'i ko koya abin yake gaskiya mu ma'aikatan gwamnati ne gwamnati ta ɗauke mu aiki to ya ne tsarin koyarwan wanda kuke koyarwa ya takaita ga kila masu bukata ta musamman ne kuma rijista suke yi ko ko sukan zo ne dai a koya musu kyauta eh gaskiya ba na farko ba a biyan ko sisi amma za ka zo kai rijista rijista shi ne ka zo a ɗauki sunan ka ka faɗi sunan garin garinku da local government ɗinku da komai a rubuta sai a je saboda document wani lokaci in kuɗi ya sa aka ɗan samu kuɗi aka ɗan ba su alamarsa wani lokaci sannan kuma aka ba su certificate wani za a haɗa mai kayan waldan gaba ɗaya a bashi wajen yaye shi ya je abin nan. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau. A biyo mu a makon gobe domin jin ci gaban wannan tattaunawa. yanzu a madadin wakilin muryar amurka a jihar kaduna isa lawan ikara da bakon shirin Isaka musa ma'aji shugaban cibiyar horar da nakasassu aikin walda a kaduna ni sule muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya ilimi